a wannan yammaci na talata yau 27 ga watan ramadan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shida, wanda kuma ya zo daidai da 14 ga watan 7 miladiya ta da sha biyar. a wannan majalisi da muke tafsirin alkur'ani mai girma wanda kuma muna cikin tafsirin suratul kafi wannan rana ita ce rana ta ƙarshe a wannan shekara a wannan wata mai albarka a yau insha Allahu muke fatan rufe wannan karatu sai kuma in Allah ya kai mu shekara mai zuwa da rai da lafiya mu dora daga inda muka tsaya <coughs> ah, za mu tashi a kan ayar da muka kwana a jiya don ba mu kammala bayani a ta ba lokaci yayi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزواً Allah ta'ala ce wa ma nursilul mursalina illa mubashirin wa munzirin kuma ba mu aiko manzanni ba sai dan su zamo masu albishir sannan kuma masu gargadi wa yujadilul allazina kafaru bil batil liyudhidu bihi bihil haqq kuma waɗanda suka kafirta suna jayayya da ƙarya domin su domin su rushe gaskiya da ita wattakhadhu ayati wa ma unziru huzwa sannan sun riki ayoyina da abinda aka yi musu gargadi da shi sun rike shi a matsayin abin izgili a jiya mun yi magana kan gabar farko ta wa ma nursilul na illa da wa munziri ba mu aiko da manzanni ba sai don su zamo masu bishara masu gargadi da muka yi bayanin cewa wannan aya tana fadar tana magana akan babban jigo wanda shi ne dalilin aiko da annabawa tun lokacin da Allah ta'ala ya fara aiko da manzanninsa daga kan annabi Nuhu alaihi salam har zuwa kan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama babban dalilin aiko su shine su faranta wa muminai waɗanda suka yi imani da Allah ta'ala suka bi suka yi biyayya daga sakon da Allah ta'ala ya aiko annabawa da shi su faranta musu rai su yi musu albishir da aljanna sannan su yi gargadi game da abin da Allah ta'ala baya so hanyar da za ta kai mutum zuwa ga wuta hanyar shaidanu domin gudun kada wani ya fada cikin fushin Allah ta'ala wannan shi ne babban jigon da ya sa Allah ta'ala ya ko annabawa ko in ce manzanni kamar yadda muka yi bayani a wancan a majalisun da ya gabata sai Allah ta'ala ce wai jadilu lazina kafaru bil batil yudhibu bihi al haq waɗanda suka kafirta suna jayayya bil da ƙarya wato suna riƙe ƙarya su yi jayayya da ita don su ga cewa sun kawar sun rushe gaskiya ba wani abu suka rike ba su yi ƙarya abinda ba tabbatacce ba suka rike kuma suke su su kawar da abinda yake tabbatacce domin alhaq abinda ake nufi da alhaq shine ash-shay'u thabit al-qa'im abinda yake tabbatacce wanda ya tsaya da kafafunsa sun rike abin da yake wofi ne banza ne kuma suna kokarin su yi amfani da wannan wato su ga cewa sun kawar da abin da yake tabbatacce sun yi ta biyo wa annabi sallallahu alaihi wa sallam hanyoyi daban-daban ko su ce mutum ne ya za a yi su yi wa mutum da'a ko su ce dan menene da aka tashi aiko da sakon ba za a ba wa wani babban mutum ba daga cikin manyan mutanen da muka sani a makka ko a za'ifa ko kuma su ce inda gaske ne abin da yake gaya musu to a yi musu ruwan a musu ruwan duwatsu daga sama ko wata azaba mai radadi daga sama ta saukan musu ko kuma su ce yaya za a yi Allah ta'ala ya tashi mutum bayan ya ratattake ya zama kashi ya riddike ya zama kasa da dai maganganu irin waɗannan maganganu ne waɗanda suke ba su da kan gado ba kuma su da wani dalili amma da wannan suke so su ga cewa sun kawar da gaskiya saboda wannan ita ce gayar tasu da yin haido bihil haƙ don su ga cewa sun kawar da gaskiya da wannan ƙaryar wannan aya kamar yadda malamai suke cewa za ta kunshi dukkan wani wanda zai rike wani abu wanda ba gaskiya ba kuma ya ce zai yi faɗa da gaskiya da wannan abu ya rike wata aƙida ta ƙarya wacce ba gaskiya ba ce kuma ya ce zai yi faɗa da gaskiya ta hanyar wannan aƙidar tashi ko ya rike wani ilimin da ba na gaskiya ba ya ce zai yaki ilimin da Allah ta'ala ya ko annabawa da shi ko ya ce zai rike wasu hadisai na ƙarya wanda ba su tabbata ba ya ce zai yaki sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama da su don haka dukkan wani wanda zai rike wani abin da yake shirme wani abin da ba shi da tushe ba shi da asali kuma ya ce zai yi fada da abin da yake da asali abin da yake tushe abin da ya zo daga alkur'ani da sunnar manzo sallallahu alaihi wa sallama to wannan yana da nasibi a cikin wannan aya shi ma zai shiga karkashin wayu jadilu allazina kafaru bil batil li yudhidu bihi al haqq zai zama yana da nasibi gurgurdan irin abin da ya rike da kuma irin gaskiyar da yake yaka to ba nan suka tsaya ba sun ƙara da wani abu wanda shi ma ya ƙara dagula al'amura shi ne wata ka ayati wa ma'unziru huzuwa sun rike ayoyi na da abin da aka yi musu gargadi da shi a matsayin abin izgili wato ba su tsaya wajen yaƙi da gaskiyar ba a'a sun ma rika yin izgili da ayoyin Allah ko dai ya kasance idan ana tunatar da su girman Allah ta'ala ana nuna musu irin girman halittun Ubangiji ta'ala na sama da ƙasa da halittar kansu da ya yi da abin da Allah ta'ala yake ni'imta su da shi da wanda ya ni'imta ɗan adam da dukkan halittu da shi maimakon waɗannan ayoyi na ubangiji wanda suke gani da idansu kuma suke rayuwa a cikinsu a tsakankaninsu su sa su su sadu da su bi wuya ga Allah sai su rika yi wa mai wannan tunatarwar izgili sai su rika yi masa ba'a sai su rika yi masa dariya ko kuma ana tunatar da su da ayoyin Allah wanda ake karantawa a cikin alkur'ani ana jawo musu ayoyin Allah amma maimakon wannan ya sa zukatansu su kadu su raurawa su miƙa wuya maimakon su saduda maimakon jikinsu ya yi sanyi to sai su rika yin izgili ga shi wannan da yake karanta musu ayoyin Allah na alkur'ani wannan ɗabi'a ce ta duk waɗanda suka yi faɗa da annabawan Allah tun daga kan annabi Nuhu alaihi salam har zuwa kan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama dukkan wani annabi da Allah ta'ala ya aiko haka aka yi ta yi masa izgili wala zai a bi rusulin min qablik fa haqa bil ladina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un Allah ta'ala ce hakika an yi wa manzannin da aka aiko gabanin ka izgili saboda haka abinda suka yi suke izgili da shi da abinda ake gaya musu na gaskiya yazo ya tabbata a kansu saboda haka ba wani abun mamaki bane dan kaga wasu suna izgili da ayoyin Allah ko suna izgili da gaskiya ko suna izgili da masu faɗar gaskiyar ba abin mamaki ba ne don a nan da can ko a yau ko gobe ko a jiya an samu waɗanda za su rika maganganu akan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ko su rika faɗar baƙaƙen maganganu a kansa ko su rika yin hotunan a shakiyanci suna jingina masa ko wani abu mai kama da wannan wanda duk ya san sunnar Allah ta'ala a doron ƙasa ya san yadda Allah ta'ala ya sanya wa kowane annabi Allah ta'ala ya sanya masa aduwan shayatin al-insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'd zukhruf al ghurura yadda Allah ta'ala ya ajiye kowanne annabi Allah ta'ala ya hada shi da wani shaydani cikin mutane da aljanu to ubangiji ta'ala abin nan dan adam ba zai yi mamaki ba wa kazalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan min al-mujrimin ubangiji ta'ala ya sanya ma kowanne annabi ya sanya masa makiya waɗanda za su yi fada da shi idan aka ce ba su yi fada da shi din ba Shi ne ma za ka yi mamaki Ga shi Allah ta'ala ya ce za su yi mamaki za su yi fada da shi kuma Allah ta'ala ya ce sun yi izgili kuma za su ci gaba da izgili idan har ka zaba su yi izgilin ba to sai ka yi mamaki ya aka yi Allah ya ce za su yi kuma ba su yi ba to amma in suka yi izgilin wannan shi zai ƙara tabbatar maka da cewa ashe tabbas alkur'ani babu shakka yadda muka yi imani dinnan da cewa gaskiya ne haka yake gaskiya ne gashi ya faɗi abu kuma sun yi inda ba gaskiya bane sai mu ga basi ba to amma gashi sun yi saboda kamomini mumini wanda ya san abinda alqur'ani ya faɗa dangane da annabawa to ba zai yi mamaki ba dan jin cewa wani yayi wa annabin Allah Da daman can haka Allah ta'ala ya tsara dukkan wani annabi Allah ta'ala ya aiko a doran kasa sai da ya kawo waɗanda za su rika gaba da shi domin darajarsa ta ƙara ɗaukaka da wannan gwargwadon yadda aka yi gaba da shi gwargwadon yadda matsayinsa zai ƙara ɗaukaka a gurin Allah shi yasa Allah ta'ala ya ce wa annabi sallallahu alaihi wa sallama fasda bima tu'mar wa a'rid 'anil mushrikeen innaka faynaka almustahzi'in kai dai ka bayyana abinda aka umarce ka da shi wato ka fito ka faɗi gaskiya wannan shine abinda aka dora maka in alayka illa bala kai ka faɗi gaskiya masu izgili kuma su je su ci gaba da izgili innaka fainaka almustahzi'in mumin isar maka da masu izgilin saboda haka wanda yake bin annabi sallallahu alaihi wa sallama ya waje ba shi ma ya koyi da wannan ya ci gaba da abin da yake faɗa na gaskiya kada ya dakata masu izgili kada ya ce zai kula su ko in sun yi rama ya kyale su Allah ta'ala ya isa ya zai isar masa da su inna kafainakal mustahzi'in yana daga cikin istihza'i da izgili da suka rika yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda Allah ta'ala ya gaya mana wa qala allazina kafaru hal nadullukum ala rajulin yunabbi'ukum idza muzziqtum كل ممزق إنكم لفي خلق جديد افترى على الله كذبا أم به جنة وتولى نسك كافرتا سيسلتار متاني ستي كنا سوم نونا مكو wani mutum wanda zai gaya muku cewa wai idan kun mutu duk kun da gargaje kun zama ƙasa to wai za a sake tashi ku dawo wata halitta sabuwa wannan ƙarya yayi wa Allah ko ko dai yana da tabin hankali ne kaga wannan da cikin izgili ake gaya wa Annabi sallallahu alaihi wa sallam aka nuna cewa wani ma mutum ne wanda ba a ma san shi ba da dullukum ala rajulin yunabbi'ukum ala rajulin ala rajulin wato kamar wani ne wanda ba ba san shi ba tare da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam a garin makka ba wanda bai san shi ba ba wanda bai san gidansu ba ba wanda bai san daga ina ya fito ba nabi kowa ya san da shi to amma duk da haka dan ayi izgili sai ake nuna cewa wani mutum wani mutum ba za mu nuna muku wani mutum ba wanda zai rika gaya muku in kun mutu kun da gargaje wa za a tashe ku za a dawo da ku sababbi fil to da duk yana daga cikin izgili da aka yi taiwa annabi sallallahu alaihi wa sallama amma wannan izgilin bai sa ya dakata ya dakata da abin da yake yi ba kuma wannan izgilin bai hana addinin musulunci ya ci gaba ba Allah ta'ala ce wa man azlamu mimman zukira bi ayati rabbih wa man azlamu mimman zukira bi ayati rabbih fa a'rada 'anha wa nasiya ma qaddamat يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة فتنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا الله تعالى يجي ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه wane ne mafi zalunci wato babu mafi zalunci kamar wanda aka tunatar da shi ayoyin ubangijinsa fa a'rada anha sai ya kawar da kai ya bijire ma waɗannan ayoyi wanda sai ya ma qaddamat yada ya manta abinda hannayensa suka gabatar na munanan ayyuka inna ja'alna ala qulubihim akinnatan an yafqahu lalle mu mun sanya rufi akan zukatansu ba za su fahimce shi ba wa fi adanihim waqara sannan akwai nauyi akwai nauyi a cikin kunduwansu ba za su ji shi saurare shi ba wa in tad'uhum ila al-huda kuma koda zaka kirawo shi zaka kirawo su zuwa ga shari'a falan yahtadu idan abada tunda dai har haka abin yake ba za su taba shari'a ba wato Allah ta'ala yana gaya mana me yasa suke jayayya wani dalili ne yasa har suke ta jayayya dinnan domin su ga sun bice hasken hasken musulunci menene yasa su suka riki ayoyin Allah da irin abin da ake musu gargadi da shi a matsayin izgili menene ya kawo haka shine Allah ta'ala yake ga mana cewa kafircin kafircin su ne ya jawo haka kafircin su ne ya jawo musu har Allah ta'ala ya dabi a cikin zukakan zukatansu yasa har suka fito suka zama masu fada da addinin Allah karara a fili Allah ce wa man azlamu mimman iftara ala Allah kadhiba wato babu wani wanda ya kai zalunci wa man azlamu mimman zukira bi ayati rabbi. babu wanda ya kai zalunci kamar wanda za a tunatar da shi ayar ubangijinsa fa a'rada anha nan take nan take ka wanda kai wannan fa'un din fa'u ce littaqi wato dan a nuna maka ana karanta masa ana gaya masa ana bashi hujjoji ba zai tsaya yin tunani akan abin da ake gaya masa ba nan take kawai zai kawar da kai ya shiga musu ya shiga jayayya ya shiga rigima ba wani tsayawa ya yi tunani a kan abin da ake gaya masa a da zarar an gaya masa ga abin da Allah ya ce ga abin da annabi ya ce kai duba zuwa ga abin da Allah ta'ala ya maka na ni'imominsa ka gode wa Allah ta'ala abin da kake yi na girman kai na nuna isa na nuna kafafa na wulakanta mutane duka nena to ba zai tsaya yin tunani game da abin da ake gaya masa ba nan take kawai zai juya baya ya bijile wa abin da ake gaya masa wanda shine ma'anar fa'arada anha wannan fa'un din fa'un ce littaqib wacce ke nuna gaggawar kaucewa abinda ake gaya masa ba tare da tsayawa yi tunani ba Allah ce to babu wanda ya kai wannan zalunci za mu ga a cikin alkur'ani akwai irin waɗannan ayoyi wa man azlamu mimman iftara ala Allah kadhiban aw kazzaba bi ayati wa man azlamu mimman mana'a masajid Allah an yuzkara fi hasbu to waɗannan ayoyi zaka ko ina Allah ta'ala ce babu zalimi kamar wannan ce babu azzalimi kamar wanda zai kirkiri ƙarya ya jingina wa Allah ko babu azzalimi kamar wanda zai hana a ambaci sunan Allah a masallatayya to wannan babu cin karo a tsakanin waɗannan ayoyi domin abin da ake nufi man azlamu mimman mana'a masajidallahi an yuzkara fiha ismu babu wani wanda ya kai wato cikin waɗanda za su hana a yi aikin alkhairi waɗanda za su hana wani aikin alkhairi babu kamar wanda zai hana a bauta wa Allah a gurin da aka kibance don bautar Allah saboda ka a cikin masu ayyuka irin nasa babu wanda ya kai wannan zalunci Haka nan aka zo batun wanda za a yi ma wa'azi ko wanda za a gaya masa magana ya kawar da kai babu kamar wanda in an gaya masa magana da ta shafi Allah da hujjoji da bayani da wa'azi ya kawar da kai a cikin wannan wato group din babu wanda ya kai shi haka nan a cikin waɗanda suke ƙarya waɗanda suke kirkirar magana ta ƙarya su watsa ta to kuma babu wanda ya kai wanda zai yi ƙarya ya jingina wa Allah babu shakka a cikin uku dinnan duka in aka hada su duka wa man azlamu mimman iftara ala Allah kadhiban wa man azlamu mimman mana'a masajid Allah ko wa man azlamu mimman zukira bi ayati rabbih in aka hada su duka wanda ya kirkiri ƙarya shi yafi kowanne wanda zai kirkiri ƙarya ya jingina wa Allah ta'ala shi yafi kowanne ya fi wanda za a yi masa wa'azi ya kauda kai wanda za a yi masa wa'azi ya kauda kai bai kai wanda zai kirkiri ƙarya ba wanda kuma duk bai kai su ba shine mammana a masajid Allah shi waɗannan duk bai kai waɗannan ba saboda haka kowanne a cikin a cikin dangoginsa shi yafi kowanne zalunci don haka ana maganar wanda ake faɗa ba gaskiya yana tubirewa yana kotsewa to babu kamar wanda za a gaya masa gaskiya tare da hujjoji daga Allah da manzansa ya zuciya da motsi ta yi ai maka wa'azi a ja ka a tunatar da kai girman gidanku ko mutuncin iyayenka wanda duk faɗakarwa ce a yi maka wa'azi a gama ba a kawo aya ko hadisi ba zai yiwu zai yi a maka wa'azi a tunatar da kai wata ni'ima da Allah ta'ala ya maka zai yiwu zai yi kuma a yi maka wa'azi a jawo maka ayoyin Allah a jawo maka hadisan manzo sallallahu alaihi wa sallama to kaga anan an haɗa ka da wasu ayoyi na ubangiji wanda zai bijire a cikin waɗannan babu kamar wanda za a gaya masa Allah ya ce annabi ya ce bijire shine wa man azlamu mimman zukira bi ayati rabbih fa a'rada anha wa nasiya ma qaddamat yadah ya manta dukkan abin da hannayensa suka gabatar wato miyagun ayyuka da yayi duk ya manta ya manta irin laifuffukan da ya rika yi wa Allah na yaƙi da gaskiya ya manta abin da ya rika yi wa Allah ta'ala na zalintar bayansa ya manta abin da ya rika yi wa Allah ta'ala na ƙarya da ƙazafi ga muminai duk ya manta da wannan an faɗi hannaye wanda malaman baraga suke kiransa almajazul mursal itlaqul juz wa iradatul kull hannaye saboda su aka fi amfani da su wajen aikace-aikace wajen aikace-aikace hannu ya fi kazar-kazar saboda haka sai a jingina aikin zuwa ga hannu amma ana nufin gaba ɗayansa shi ma kaddama ai ana nufin abin da shi ya aikata wanda sai ma kaddama ce da ya manta abin da hannayensa suka gabatar na miyagun ayyuka Allah ta'ala ce inna ja'alna ala qulubihim akinnatan an yafqahu lalle mu mun sanya rufi akan zukatansu an yafqahu don kada su fahimce shi wannan yana yana bayanin sakamako ne abinda zai biyo baya bayan an gaya mutum gaskiya an masa wa'azi ya riki waɗanda suke masa wa'azin abin isgili ya riki ayoyin abin isgili ya bijire ya kawar da kai ya ci gaba da abin da yake ya manta ma da cewa shi dinnan mai laifi ne to kaga ya tattara abubuwan da zai sa Allah ta'ala ya fushi da shi ubangiji ta'ala haka nan kawai ba zai rufe zuciyar bawa ba sai idan bawa ya jaza wa kansa haka yayin da bawa ya ta sabo yayi ta sabo yayi ta saban Allah kuma ana ta nusar da shi ya kiya to abu shakka wanda in Allah ta'ala ya tashi masa hukuma to hukuma da zai masa fi kowace hukuma ita ce ya rufe zuciyarsa wannan rufe zuciya fi kowace domin gara a saukar masa da wata ukuba a nan duniya a yi masa azabar horar da za a yi masa a nan duniya in ya so ya samu ya samu sa'ada ta lahira amma in ya kasance a nan duniya an rufe zuciyarsa shirya ba ta shiga gaskiya ba ta shiga haske ba ya shiga babu shakka wannan wannan shine ita ce ukubar da tafi kowace shi yasa ibnul qayyim a cikin nuniyarsa yake cewa wallahi ma khawfi dhunuba fa innaha la ala tariqi wal lakin ma akhsha silaf al-qalbi min tahkim hadha al-wahy wal qur'an yace wallahi shi ba jin tsoron zunubi ne ya dame shi ba ya san cewa Allah mai afuwa ne mai gafara ne yayi zunubi ya nemi Allah ta'ala ya afuwa ya nemi shi gafara ya nemi shi rangwame zai yafe masa babban abin da yake tsoro abin da yake tayar masa da hankali a ce zuciyarsa a ce zuciyarsa ta rabu da wato hukunta alqur'ani da wahayin da Allah ta'ala ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam na alqur'ani da sunna a ce ya daina gamsuwa da abin da Allah ta'ala ya faɗa alqur'ani ko a ko a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shi shine shine babban musibar da yake jin tsoro ko a ce warida bi ara'ir rijali wa kharsiha la kana zaka bi rahmatir rahmani ce ko a ce ya koma yanzu kawai sai abinda wasu suka faɗa shi kawai ya yarda da shi ba abinda Allah ya ce ba ba abinda manzo Allah ya ce ba yace yana fatan kada Allah ta'ala ya jarrabe shi da wannan to wannan ita ce jarraba babban jarraba Allah ta'ala ya rufe zuciyar mutum wa nuqallibu af'idatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marra wa nazaruhum fi tughyanihim ya'mahun saboda kama lam yu'minu bihi awwal marra lokacin da ake gaya musu suka ki imani da shi suka bijire suka yi watsi da shi to haka Allah ta'ala zai jujjuya zuciyarsu sai ya kasance hasken yazo gaskiyar in ta zo ba za ta shiga ba walamma zago azaga Allahu qulubahum yayin da suka karkace suka saki gaskiya sai Allah ta'ala ya karkatar da zukatansu haka a karan farko Allah ta'ala baya dabi akan zuciyar mutum ballantana mutum ya ce ai zaluntarsa Allah ya Allah ba zaluntar kowa ya ce ai da an buɗe zuciyarsa da shi ma ya gane a sai idan ya yi wasu ayyuka ne bayan gaskiyar ta je masa bayanin ya je masa wa'azin ya je masa amma ya sa kafa ya take ya ci gaba da abin da yake yi to sakamakon da zai biyo bayan wannan shine Allah ta'ala ya rufe zuciyar to wannan zuciyar babu babu alheri a ciki saboda haka a rufe ta bal taba Allahu alaiha bi kufrihim bi kufrihim ay bi sababi kufrihim saboda kafircin su Allah ta'ala ya yi dabi ya rufe zuciyar to shine abinda Allah ta'ala yake cewa inna ja'alna shi yasa ma aka sanya jumlar ta zama munfasila ba a ce wa inna ja'alna ba kawai aka aka kawo ta haka nan ita kadai dan ta zama ta'lili dan ta zama bayanin sababin da yasa Allah ta'ala yayi eh, wato sababin da yasa ya rufe musu zuciya shine abinda suka yi a baya inna ja'alna ala qulubihim akinnatan an yafqahuhu wa fi adhanihim waqra a cikin kunnuwansu akwai nauyi wato kamar an sanya wata dalma an tushe kunnuwansu saboda ka duk wani abu na gaskiya da za a faɗa ba zai shiga kunnuwansu ba sun ji amma ba su ji ba sun gani amma ba su gani ba ubangiji ta'ala ya rufe wa in tad'uhum ila al-huda falan yahtadu idan abada kuma koda zaka kirawo su zuwa ga shari'a to wadannan har abada ba za su shiryu ba saboda mai saboda sun riga zukatansu sun riga an rufe su an rufe zukatan an rufe kunnuwan babu abin da za ka gaya musu kuma su ji to wannan aya tana nuna wa annabi sallallahu alaihi wa sallama ana lallashinsa kuma a nuna masa cewa waɗannan mutane da suka zo suna so ka kori wasu talakawa wai dan su su iya zama a cikin su ba za su zauna a majalisar ka ba saboda akwai talakawa su manya ne ba za su iya zama ba saboda da talaka shi ba za su ba za a gansu a gumba don haka a kore su sannan su su zo su zauna sannan za su saurare shi su ji abin da yake faɗa sun ma yadda ko ba su yadda ba wani abu ne kuma da zai biyo baya to shine Allah yake gaya masa cewa irin mutanen irin waɗannan kamafin da ba su imani ba don haka ci gaba da rike waɗannan talaka ka. su ne masu amfani su za su amfane ka don haka wannan ba yana nufin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya dakata da da'awarsa ba cewa ba za su shirya ba a'a ana gaya masa cewa waɗannan da suke ƙoƙarin sai ka yi faɗa da muminai waɗanda suka yarda da abin da ka zo da shi a karan farko sai ka kawar da su daga majalisar ka sannan su yi imani ka ta lokaci a kansu kuma Allah da ikonsa waɗannan manya-manyan duk gaba ɗaya haka suka zo suka mutu ba su musulunta ba Abu Jahl haka ya mutu bai musulunta ba Al-Walid ibn Mughira haka ya mutu bai musulunta ba abin nan umayyah ibn khalaf haka ya mutu bai musulunta ba al'as ibn wa'il haka ya mutu bai musulunta ba dukkan waɗannan jimajiman qurayshawa waɗanda suka yi ta faɗa da annabi sallallahu alaihi wasallam har ma suka kawo masa tayin cewa ya sallami talakawa su dan su dan su zauna a majalisar sa ba su musulunta ba wasu aka kashe su a badar wasu kuma suka mutu to shi ne kaga abinda Allah ta'ala ya faɗa ya tabbata balan ya tadu idan abada saboda haka kai da kake karantarwa kake wa'azi ba za ka san wane ne zai ji wa'azi ka ba wane ne ba zai ji waye zai karba ya aiki da shi waye ba zai karba ba don haka kai ka ci gaba da karantarwarka babu abin da yake kanka illa ka isar sannan Allah ta'ala ya ce wa rabbukal ghafurur rahma wa rabbukal ghafurur rahma لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا الله تعالى وربك الغفور ذو الرحمة كما أبنجتك شين ميوان غافرة كما ما أبوش الرحمة law yu'akhidhuhum bima kasabu da zai kama su da abinda suka tsururuta suka aikata la'ajjala lahum al'azab da ya gaggauta musu da azaba bal lahum maw'idun lan yajidu min dunihi maw'ila bari wannan magana suna da wani lokaci suna da wani lokaci da aka yanka musu kuma ba za su samu wata mafaka ga barin wannan lokaci ba don haka Allah ta'ala ya ci gaba da lallashin annabi sallallahu alaihi wa sallama da dukkan wani mai karantarwa dukkan wani mai da'awa cewa rabbuka aka fara buɗe magana da bayanin rububiyar Allah don a jawo hankalinsa zuwa ga cewa Allah ta'ala shi ya halicce shi shi yake ni'imta shi shi yake ba shi tarbiya kuma shi ne yake tsaye bisa ga bayansa ta hanyar ba su dukkan bukatunsu ubangiji shi ne tsaye a kansu shi ne alkayo sauraka aka buɗe aka jingina kuma damirin rabbu din zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallam aka ce rabbuka dan wannan ya ƙara kwantar masa da hankali cewa Allah ta'ala shine majibincinsa sa shine yake jujjuya al'amuransa komai nashi yana hannun ubangiji sannan al-ghafuru mai gafara ne shi ubangijin naka mai yawan gafara ne wannan ita ce sifarsa shi al-ghafuru ne mai yawan gafara ne yana yin afuwa ga bayansa bisa ga ayyuka da dama da yake yi abubuwa da yawa da suke yi ubangiji ta'ala da suke yi ubangiji ta'ala yana kare su wa ya'fu an kasir yana yada abubuwa da yawa kuma ku duba aka gabatar da gafara kafin a ambaci rahama shin aka ce zur wa rabbukal ghafur zur rahma sai da aka ambaci gafara sannan aka ambaci rahama saboda sai an wanke sannan kuma sannan duk wani kwalliya da gare-gare sannan a zo a yi shi in za ka yi gini sai ka share dukkan wani datti ka kawar da dukkan wani bangori sannan ka zo ka dora gininka ba za ka zo guri da tarkace da bola da waye ka ce a kai za ka ginin ka ba ka sai an gafarta musu an share musu dukkan abin da ke tattare da su sannan kuma aka yi bayanin rahama rahama ita ce ni'imtawan ubangiji ta ala gare su da yadda ubangiji ta ala ya musu kyakkyawan tanadi aka ce zur rahama wato ma'abocin rahama zu tana nufin as-sahib wanda yake ma'abocin rahama ne wanda yana nuna cewa rahama sifarsa ce ta zatinsa rahama sifa ce ta zatin Allah kamar yadda sunansa yana daga cikin sunayensa ar to haka ne yana daga cikin sigofinsa kuma ar sabanin abinda wasu karkatattun kungiyoyi suke cewa ba a sifanta Allah da cewa mai jin kai ne ko mai tausayi ne ce wai saboda tausayi yana nufin kareyar zuciya shi ko Allah ta'ala ai ba a jingira masa irin wannan to wannan tausayin mu kenan mu ƴan adam amma ubangiji ta'ala sifarsa ai ta sha bamban da ta kowa muna ji amma shi ma ai yana ji muna gani shi ma yana gani da jin mu da ganin mu irin nashi ne ko kusa Allah ta'ala ya sifanta kansa da as-sami'ul basir nan ya sifanta dan adam ja'alnahu sami'an basira amma da jin mu da ganin mu irin na Allah ne ko kada mu takaitacce ne ganin mu takaitacce ne amma Allah ta'ala ba abinda baya gani ba abinda baya ji Sauraka in ka yarda Allah ya sifantu da ji ya sifantu da gani ba irin sifantuwa ta dan adam ba laisa ka mithlihi shay to ka yarda ya sifantu da rahama ba irin sifantuwa ta dan adam ba Sauraka ubangiji ya sifantu da rahama abinda suke cewa rahama din nan sai su yi tawilin ta da iradatul in'am ko iradatul isaba sai su maida sifar rahama zuwa ga sifar irada saboda ita sifar irada ce kawai suka tabbatar to ayoyin kuma da suka zo alkur'ani wanda suka tabbatar da sifar rahama ga Allah sun fi yawa sama da ayoyin irada to amma an tabbatar da irada din ba a tabbatar da sifar rahama ba saboda me saboda suna tabbatar da sifofin da ta hankali dan suna kiran waɗannan sifat ne al-aqliya wanda hankali ya yarda su sifar ta Allah da su amma rahama ba ta cikin a fadar su ba ta cikin abinda hankalin su ya ba su sifar ta Allah da shi to kaga wannan magana wannan magana ba ba, ba magana bace a barkar ba sannan kuma in kun tabbatar da irada in kun tabbatar da irada ai dan adam yana da irada irada shine nufi in kun tabbatar da shi sai a ce to ai irada shine wanda ka karkata zuwa ga abin da zai amfane ka ko zuwa ga abin da zai kawar maka da abin da zai cuce ka wannan ko ba a jingina wa Allah lamai ne a ce ga wani abu zai cutar da Allah ko zai amfanar da Allah zan su ce a ah, to ai mu iradar Allah daban take to yadda kuka ce iradar Allah daban take sai ku yadda rahamar Allah ma daban take yadda kuka sifanta shi da irada sai ku sifanta shi da rahama iradar nan har garu katanga an sifanta da ita fa wajadu fiha jidaran yuridu an yanqadda fa aqama jidar ne amma an sifanta shi da irada an sifanta munafikai walau aradul khuruja la addu lahu udda to amma iradar ubangiji ba irin waɗannan iradojin ba ne. irada ce ta musamman kuma sannan ka duba irin abin da Allah ta'ala ya zuba wa bayansa halittunsa na ni'imomi barkatai ba iyaka ƙasar da za su hau su yi tafiya a kanta su yi bacci a kanta su zauna a kanta inuwar da za su sha abincin da za su ci ruwan da za su sha iskar da za su shaka rahamar Allah ta ko'ina ga ta nan baibaye da su wacce ba saya suke ba ba biya suke ba sannan yake kawar musu da abubuwa da dama wanda za su cutar da su yake raba su da abin da zai cutar da su wannan ba a tsaro rahmatullahi ba ne, ba alamomi wanda suke nuna cewa lalle Allah ta'ala Ya sifantu da rahama babu shakka ubangiji ya shidantu da rahama hadisi ya tabbata cikin sahihain bukhari da muslim hadisi abu huraira annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ta'ala ya halicci rahama kaso 100 sai ya rike kaso 99 a wajensa ya sako kaso ta daya kaso daya daga cikin 100 ya sako shi zuwa ga sa gaba daya da shi uwa take tausayawa danta da wannan rahama ne dabba doki ko godiya za ta daga kafa ta kanta takadanta saboda ka ramar ubangiji da ya aji a lahira wacce zai yi wa bayansa kaso 99 ce wannan duk wanda muke ta fadam fadam a cikinta wannan duk rama kaso ɗaya ne kawai daka ubangiji ta Ala ya cancanci wannan sifa ta rahama wa rabbukal ghafuru zur rahama saboda ka ma abocin rahama ne an sifanta Allah da rahama an sa haka yana daga cikin yana daga cikin ah, ah, sunayensa ar-rahmanur rahim sannan yana daga cikin ayyukansa yu'azzibu man yasha wa yarhamu man yasha wa ilayhi tuqlabun yana azabtar da wanda ya ga dama kuma yana tausaya ma wanda ya ga dama saboda ubangiji ta'ala mai rahama ne mai jin kai ne kuma wannan ayar tana nuna mana cewa dukkan sunan Allah alam ne suna ne sannan kuma sifa ce duk wasu sunayen Allah ausaf ne a'lam ne kuma ausaf ne za ka iya cewa arrahmanu Allah mai rahama za kuma ka iya cewa sifar Allah ta Allah ta'ala ya sifantu da rahama al'alim ya sifantu da <coughs> al'alim mai ilimi ne kuma ya sifantu da ilimi saɓanin wasu wanda suke kore waɗannan to yana daga cikin alamomin rahamarsa gafarar da zai muku sannan kuma lauyu akhizuhum lauyu akhizuhum bima kasabu la'ajjala lahum al'azab da zai kama su da abin da suka tsuruta laifuffukan da suka yi la'ajjala lahum al'azab da ya gaggauta musu azaba da Allah ta'ala zai duba irin ayyukan da suka yi shi yasa ce bima kasabu dan ya rura cewa sun yi ayyukan da sun cancanci a halakar da su amma Allah ta'ala sai ya jinkirta azabar ya jinkirta musu a nan duniya watakila a samu daga cikinsu wasu su tuba su yi imani su samu rahamarsa to kaga wannan ita kanta rahama ce ta ubangiji amma da ya gama da sunan take da shikenan ba a ba su wannan dama ba kuma da yawa daga cikin su wasu duk sun yi imani wasu sun tuba su Abu Sufyan duk sun tuba su Khalid ibn al-Walid su Ikrima ibn Abi Jahl wanda da su aka rika tsara sallallahu alaihi wa sallam sai ga su duk sun yi imani daga baya to kaga duk wannan yana daga cikin rahamar ubangiji wanda da ya halaka su gaba ɗaya kamar yadda suke cewa a halaka su gaba ɗaya ko a saukar musu da ruwan ruwan duwatsu to da shi kenan wannan rahamar da za su samu da ta da ta kubuce musu to wannan yana daga cikin rahamar ubangiji shi yasa yace ballahum maw'idun lan yajidu min dunihi maw'ida suna da wani lokaci da Allah ta'ala ya ajiye na ya saukar musu da hukuma ko a nan duniya ta hanyar su je su fita yaƙi a kakkashe su a wajen yaƙi kamar yadda ta faru ga su abu jihar ɗin suka fita aka kakkashe su to ko ubangiji ya kyale su a nan ya sanya musu wani mau'idi a nan da kuma za ta same su in kuma har sun mutu ne ba ta same su ba to za su je can lahira kuma ta same su kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa mana game da Abu Lahab tabbati da Abi Lahab wa tabba aghna anhu maluhu ma kasab sayasla zata lahab saboda in bai samu in bai shige azabar duniya ba to zai zai samu azabar lahira saboda ka ubangiji ta'ala yana yi wa mutane rahamarsa don haka ya jinkirta musu ya ba su kawar rai ya ba su lafiya watakila ko wannan damar da ya ba su wannan lokacin da ya ara musu za su yi amfani da shi su dawo kan hanya amma ba kowa ne yake wazantuwa da wannan ba na'am وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا الله تعالى وتلك القرى waɗannan alƙaryatu waɗannan alkaryu waɗannan garuruwa ahlaknahum lamma zalamu mun halakar da su yayin da suka yi zalunci waj'alna li mahlikihim maw'ida kuma muka sanya wa lokacin halakar da su muka sanya muka sanya musu lokacin halakarwar wato ubangiji ta'ala yana gaya mana cewa waɗannan garuruwa ba kuma garuruwan ake nufi ba ana nufin mazauna garuruwa waɗanda suka yi wa Allah ta'ala izgili da ayoyinsa suka yi izgili da manzannin Allah Allah ta'ala ya halaka su ya halakar da mutanen annabi nuh ya halakar da mutanen adawa annabi annabi annabi hud ya halakar da samuda mutanen annabi salih ya halakar da mutanen annabi shu'aib ya halakar da mutanen annabi lut duk kuma suna da labarin waɗannan mutane ubangiji ta'ala ya halakar da su me suka yi lamma zalim yayin da suka yi zalunci tun daga kan shirka har zuwa zaluntar junansu ashe kaga zalunci ba karamin abu bane a ce mutum ya mutu yana zaluntar wasu wannan ba karamar ba wato ba karamin tashin hankali bane Allah ta'ala ce wa tilkal qura ahlaknahum lamma zalam yayin da suka yi zalunci muka halakar da su zaluncin nan ya kunshi zalunci babba shine shirka ya kunshi zaluncin da wani zai ba wani ubangiji ta'ala zai iya jinkirtawa azzalimi amma ran da duk zai kama shi ba zai kubuce ba kamar yadda hadisi ya tabbata a cikin sahihain Abu Musa al-Ash'ari inna Allah la yumli lil-zalim hatta idha akhadhahu lam yuflithu thumma qara'a qawluhu ta'ala wa kadhalika akhdhu rabbika idha akhadha al-qura wa hiya zalima inna akhdahu alimun shadid Allah ta'ala ya ce Adam sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ta'ala na iya jinkirtawa azzalim ya daga masa kafa ka rika ganin al'amuransa suna tafiya kaza cewa ma ko Allah ma ya kyale shi ne ba ba abin ma zai same shi a'a ran da duk zai kama shi to fa babu wanda ya sai kwace shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta fadar Allah haka kamar haka kama ubangijin ka yake idan ya kama garin da suke azzalibai lalle kamun sa mai tsanani ne mai radadi ne saboda ka shi kaga zalunci ba karamin abu bane to haka duk wanda ka san ka zalunta to yi kokari warware tun a nan duniya kada a je ranar da Allah ta'ala zai karbo kowa haƙƙinsa dukkan kantarsa ranar da babu wani kuɗi ko dukiya ko mene ne ba zai amfani mutum ba sai aikinsa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ce inna ma hiya alhasanatu wasayyi'at kawai batun da ake lissafin da ake a wannan ranar lissafin kyawawan ayyuka da munana su ne kawai za ka yi ta gani shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama yake gaya wa sahabbansa ce shi ba son ya koma ga Allah alhalin ya zalunci wani shi kansa ba hmm. annabi sallallahu alaihi wasallam ba wanda zai zalunta amma shi ma tsoron haka yake yayin da suka zo suka ce ya rasulullahi sa'ir lana ya manzon Allah ai mana a kayyada farashi wato a sa 'yan kasuwa su rika sayar da da kayan su da wani farashi guda ɗaya da kai kake so annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ina ba na fatan koma ga Allah wani yana nema na da na zalunce shi ubangiji ta'ala shi ne mai barwa shi ne mai hanawa kuma shi ne al-musa'ir shi yake ba da farashi shi zai sa farashi ya daga shi zai sauko da shi da haka ku nema abin nan ku nema a wurin Allah to idan annabi sallallahu alaihi wasallam shi karan kansa ga yadda yake to ina kuma ga wasu ba shi ba haka zalunci babban abu ne kuma kowa ne ne za ka zalunta ko ba musulmi ba ne ko me yake bautawa duk irin munin ibadar da yake yi dai kai ne a zalimin ka zalunci shi to ko za a kai shi wuta sai an kwato masa haƙƙinsa lokacin da annabi lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura abu abin nan ya tura mu'az ibn jabal ya tura shi yaman bayan ya gaya masa da'awar da zai sai ce wata qida'atul mazlum ka guji addu'ar wanda aka zalunta fa bai laysa bainaha wa bainallahi hijab babu shamaki tsakaninta da Allah ubangiji ta'ala zai ce wa izzati wa jalali la na huwa law ba'da hin na rantsi da izzata da girma na wannan da yake roƙo na yana cewa an zalunce ni an shi bi masa hankinsa, sai na taimaka masa ko ba yanzu ba to a nan ba a ware aka ce sai wanda yake mu'mini ko mai sallah mai tsoron Allah ba a'a duk wani wanda yake haƙƙinsa ne to wajibi ne a bai masa da haƙƙinsa shi yasa ubangiji ala anan da ya tashi faɗar illar da ta sa ya kyale su ya halaka su sai ce lamma zalamu saboda duk wani zalunci ya shiga ciki kowane iri ne da babba da karami wanda yake shiga kai shirka da wanda bai kai shirka ba Allah ce waja'alna li mahlikihim maw'ida ko muka sanya lokaci wanda idan ya zo babu jinkirtawa kamar yadda annabi nuhu alaihi salam yake ga mutanansa yakfir lakum min dhunubikum wa yu'akhirukum ila ajalin musamma inna ajalallahi idza jaa la yu'akhkharu law kuntum ta'lamun ya gafarta muku zunubanku kuma ya jinkirta muku zuwa ga wani lokaci sananne domin lokacin ajalin ubangiji idan ya zo na azabarsa na kamunsa na mutuwa la yu'akhkharu ba a jinkirta wannan la yu'akhkharu ba a jinkirta wannan sauraka a nan ubangiji ta Allah zai kyale ka amma ranar da zai kama mutum in ta zo to babu kuma jinkirtawa sauraka wannan nan ayoyi ayoyi ne wanda suke suna matukar gargadi ga dukkan wani wanda yake da zuciya ga dukkan wani wanda yake mai sauraro ya san cewa girman sabon Allah da ainihin shiga haƙƙin bayan Allah da wulaƙanta addinin Allah da izgili da addinin Allah ba garamin abu ba ne. ran da duk ubangiji ta ala ya mutum to ba zai ji da daɗi ba nan muke so mu dakata da wannan tafsiri na wannan shekara saboda shekara mai zuwa in Allah ta'ala ya sake ara mana lokaci ya ba mu lafiya mu fara daga kisar annabi Musa alaihi da Khadir kuma kamar yadda kuka gani kuka sani yau muna da babban bako muna da babban bako da wannan masallaci ya yi. mai martaba sarki sarkin bauchi ya kawo mana ziyara ya zo domin ya ƙara mana ƙarfin gwiwa kuma mu samu albarkar halartarsa wannan guri don haka muna maraba da shi muna masa addu'a Allah ta'ala ya ƙara masa lafiya ya ƙara masa imani Allah ta'ala ya ƙara masa tausayin talakawansa Allah ta'ala ya tsare shi daga dukkan wasu musibu wanda muka sani da wanda ba mu sani ba Allah ta'ala ya bashi jinkiri mai amfani ya albarkaci rayuwarsa ya albarkaci rayuwar zuriyarsa mun ji daɗi kwarai da wannan ziyara da muka samu mun san duk shekara yana tare da mu kuma duk shekara za mu je mu gaishe shi a bada kuma zai karbe mu hannu biyu mu saurari kalmomi daga bakinsa waɗanda suke ƙara mana ƙarfin gwiwa ranar shekarar da na fara zuwa nan na yi tafsirin farko shine aiko cewa to daga yanzu an ci gaba kenan kuma tun da yi wannan magana har zuwa yanzu kaga abubuwa suna ta ci gaba to irin wannan addu'a da irin wannan fatan alkhairi muke bukata ko da yaushe murkaji daga bakinsu, su don haka za mu bar a liman liman ko Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh